A ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah ah, yan uwa don allah ina roƙo ina kamun kafa duk wanda ya ji wannan saƙon don allah ya yaɗa shi har wa'anda aka yi saƙon don su ji su ɗauki mataki saƙon ya kai gare su domin saƙon yau na musamman ɗin musamman ne da farko dai zan yi kira ne ga malamanmu na ƙasa musamman alshek malam abdullahi balalau shugaban izalatul Bidiya wa iqamatus sunna na ƙasa baki ɗaya da malaminmu profesa mansur sokoto da kuma malaminmu malam aminu ibrahim daurawa da kuma malam tijjani yusuf ahmad guruntum da kuma profesa mansur isa yalwa da profesa muhammad sani umar rijiyar lemo da kuma profesa isa ali ibrahim fantami da kuma irin su malam abdullahi umar gadon kaya da su malam yusuf sambo rigacukun da dai sauran manya-manyan malumanmu na ƙasa don allah don tsarkin mulkin allah don darajar alkur'ani don ku da fiyayyar halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda idan matsaloli sun taso mana kamar yadda za mu yi zanga-zanga kuka fito kuka ce mana bai dace ba kuka kawo mana dalilai a alkur'ani da hadisi da kuma ijima'in magabata muka gamsu domin mun yadda ku ne tsaninmu mun yadda ku ne kwale-kwalenmu da za mu hau ya tseratar da mu gacci ya kai mu bakin ruwa so ina so na ja hankalinku na sanar da ku kuma abubuwan da suke faruwa idan ba ku sani ba dangane da kafar sada zumuntar nan wanda ake kiranta tiktok wallahi azim abubuwan da suke faruwa a tiktok ya kazanta ya kazanta ya kazanta malamai idan ba ku sani ba a tiktok ne mutum zai fito ya ce ba allah wallahi azim ƙarya yake yi ya san akwai Allah kawai ya yi ne don neman followers mutum ne zai fito ya ɗaura alƙur'ani a kai a tiktok ya ce ya rantse da alƙur'anin nan idan abu kaza bai faru ba ya fita daga musulunci a tiktok ne za ka ga tsaraicin 'yan mata wanda tana kaiwa har ga wasu matan aure mata an ce su tabbata a gidajensu amma za ka gama ce. ba ta fitowa a gida amma tana fitowa a tiktok wanda duk duniya tana kallanta kuma tana fita na batsa na tabarruji wanda ire-iren matsalolin da suke faruwa a tiktok din nan wallahi kadai ya isa ya kai mu ga halaka arewacin najeriya suna fama da babu suna fama da talauci suna fama da ta'addanci malamai muna roƙonku don girman allah ku yi yadda za ku yi a kawo ƙarshen tiktok idan ma ba za a kawo ƙarshensa a najeriya ba a kawo ƙarshensa a arewacin najeriya domin masu yin tiktok ɗin nan 'yan najeriya ne kaɗai 'yan najeriya ne gaba ɗaya amma sai ku ga 'yan arewacin najeriya ne duk wasu matsaloli da ake samu ta ɓangarensa ake samu a tiktok ne a arewacin najeriya za ka ga mutum ya mayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halittan da allah bai taba yin mai daraja irin ta ba amma ya mayar da ita a bar wasa don neman followers za ku ga yarinya tana wasa da tsaraicinta don neman followers yanzu a tiktok ne na ji wata yarinya ita murja ibrahim kunya wai ta fito tana cewa sai ta yatsa bidiyon tsaraicin babiyana saboda shedan mai gidansu shi ya sa su aiki su kuma ba za su bashi kunya ba duniya da lahira rayuwa ana rayuwa ya fi na jahiliyan farko rayuwa ana rayuwa ya fi na maguzanci dan tsarkin mulkin Allah su shek Balalau su Mala Aminu Ibrahim Daurawa su Profeso Mansur Sokoto su Profeso Isa Aliyu Fantami su Profeso Mansur Isa Yalwa su Malam Tijani Yusuf Ahmad Guruntu, dan tsarkin mulkin Allah dan Allah dan Allah duk yadda za ku yi mu muna roƙonku ku wuce gaba ku jagoranta a san yadda za a daƙile manhajar sada zumunta ta TikTok a arewacin Najeriya dan Allah don Allah Profesa Isa Aliyu Fantami ya kamata ka zamanto kan gaba akan wannan al'amarin domin kai ne kake da alaƙa da sanayya da fahimta da irin abun da ya shafi irin waɗannan abubuwan. Don Allah muna roƙonku ku taimake mu muna neman tsira a wajen Ubangiji. Ana lalata mana yara suna cikin gida. ana lalata mana tarbiyyarsu sai ka ga yarinya a ƙauye ko wuta babu a garinsu amma suna da irin ɗan ƙaramin panel ɗin nan wanda suke caja waya da shi kaga yarinya tana tiktok tana magana batsa dan Allah ina kira ga kafafen yada labarai dan Allah ku goyi da bayanmu akan wannan al'amarin ina kira ga kafafen jaridu ina kira ga irin su manya-manyan kafafen yada labarai waɗanda suke haɗa labari akan da ya shafi al'amuran Najeriya irin su BBC irin su Voice of America irin su Deutsche Welle irin su Faransa dan Allah tunda kuna shiga al'amuran Najeriya ku shiga wannan al'amari na TikTok da sauran jaridu da sauran kafafen sada zumunta na jaridu waɗanda suke son social media suke kan social media dan Allah dan annabi ku yi yadda za a kawo ƙarshen wannan al'amarin wallahi al'amarin nan yana ciwo duk wani mutumin kirki tuwo a ƙwarya yana ciwo duk wani mutum mai addini tuwo a ƙwarya a yanzu ma kenan da ake da sauran wayewa kuna ganin irin matsalolin da wannan abun yake haifarwa to don Allah don annabi nan gaba me muka san zai yi mana dan Allah malamai ku ji wannan kira da na yi ina roƙon ku don girman Allah don soyayyarku da Allah don soyayyarku da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don soyayyarku da addinin musulunci don soyayyarku da alkur'ani don Allah ku taimaka ku yi duk mai yiwuwa a kawo ƙarshen manhajar TikTok a arewacin Najeriya domin arewa ita take da matsala zai yi wuya ka ga ɗan kudu yana fitar da tsareci ko kuma yana wani shirme amma mutanenmu sun mayar da neman followers abun banza wulaƙanta abun da yake da daraja da kima don a samu followers to don Allah don annabi a kawo mana ƙarshen wannan abun wallahi azim ya ishe mu ya ishe mu ya ishe mu su kuma mutanenmu sun zama mutanen banza za ka ga gunduma gunduman malamai akan tiktok din nan amma za ka ga ba su da followers amma sai ka ga yar iska tambaɗaɗɗiya tsinanniya algunguma ko kuma ɗan iska tambaɗaɗɗe tsinanne algungumi sai ka ga ya tara followers sama da miliyan ɗaya ka rasa me yake koyawa al'umma banda shirme da shiririta so don Allah malamai muna roƙonku don Allah don tsarkin mulkin Allah a yi yadda za a yi a taimake mu a kawo ƙarshen wannan abu kuma za mu ci gaba da jin maganarku, za mu ci gaba da yi muku biyayya sannan don Allah ina roƙo duk wanda ya ci karo da wannan bayani nawa don Allah ya yaɗa shi har saƙon ya kai inda muke so ya kai assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku honorable Hussaini m garba